adalci hanya ta adalci koyarwar malam paul bramson trans world radio ya tsara wannan shirin haruna fanle na fasarta a harshen hausa na kuma gabatar za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafinmu na gizo twr daya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe daya biyu ɗaya hudu kotonu shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci Don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu t WR uku shida sibili dot org sai ku zabi harshen da kuke so. Assalamu alaikum abokai masu sauraronmu, mun gashe ku da sunan Allah Ubangijin Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci, kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. Muna farin cikin sake dawa a yau. don gabatar da shirinku, hanya ta adalci, darasin na sittin da biyu, an haifi almasihu, Luka Sura biyu da Matiyu Sura biyu, a cikin nazarin littafi mai sarki, darasin na ƙarshe na nuna mana yadda Allah ya eko da Malaika Jibrilu zuwa ƙasar Yahudiya a birnin Nazaret. wurin wata mata mai suna Maryamu, mala'ika ya bayana ga budurwa, ya bayana cewa za ta yi juna biyu ta wurin ikon madaukaki, za ta haifi ɗa, za ta kira sunansa Yesu, Yesu yana nufin Allah ceto, lokacin da mutanen Allah na jiran haka da dadewa ya iso. mai fansa wanda Allah ya yi wa'adi a ranar da Adamu da Hawawu suka yi zunubi, yana cikin wata budurwa a shirye ya shigo cikin duniya, shirinmu a yau tana cewa an haifi almasihu kafin mu nema bincike a cikin nasi. Watakila ya kamata mu yi magana kaɗan game da lokacin da aka haifi almasihu, wannan lokacin da sarkin Romawa, Kaisar Augustus, ya yi mulki a kan ƙasashe da dama, ciki har da ƙasar Yahudawa, amma mamayar daular Roma bai hana shirin Allah aiko da mai fansa a cikin duniya ba, a gaskiya ma Allah zai iya amfani da daular Roma domin ya cika maganar anabawa. ko kun tuna da kalmomin da anabi Mika wadda ya zo shekara ɗari bakwai kafin almasihu, Mika ya sanar da cewa za a haifi almasihu a birnin anabi Dauda, wato a Baitalami, amma Maryamun da za ta haifi Yesu ba ta zama a Baitalami ba, amma a Nazaret, birnin da yake da nisan kilomita ɗari da hamsin da Baitalami a cikin wannan yanayi, yaya za ta haifi almasihu a Baitalami? A, masoya, abokai, kamar yadda kuka sani, babu abin da ke da wuya ga Allah, yana da hannunsa kan dukan abin da ke faruwa a duniya, kuma ya san abin da zai faru, saboda haka za mu karanta a yau fiye da lokacin da Maryamu za ta haihu, babban daular Roma ya bayar da umarni cewa a kiɗaya da cewa kowane mace da mijinta su je birnin kakanninsu don yin rajista da kuma biyan haraji, kuma a nan Maryamu za ta je a Baitalami birnin Sarki Dauda, domin ta kasance zuriyar Dauda kamar yadda mijinta Yusufu, bari mu karanta yanzu, karanta a cikin bishara ta Luka, Sura biyu, Nasi ya ce, A kwanakin nan Kaisar Agusta ya yi shelar cewa a rubuta dukan mutanen da ke karkashin mulkinsa, Luka Sura biyu, aya ɗaya, kowa sai ya tafi garinsu, a rubuta shi Yusufu ma ya tashi daga birnin Nazaret a ƙasar Galili ya tafi ƙasar Yahudiya, ya je birnin Dauda da ake kira Baitalami, domin shi daga gidan Dauda ne na cikin zuriyarsa, don a rubuta shi duk da Maryamu tashinsa, wanda take kuma da ciki, sa'an da suke can kwa sai lokacin haihuwarta ya yi, sai ta haifi ɗanta na fari, ta rufe shi da zanen goyo, ta kuma kwantar da shi a wani komi dabobi, don ba su samu ɗaki a masauki ba, Luka Sura biyu, aya uku zuwa bakwai. Ya abokai ya kamata mu tuna cewa tunanin Allah daban ne da tunanin mutum, kuma ɗaukakar Allah daban ne da ɗaukaka ta duniya, da gaskiya ne haihuwar Yesu tana biye da wani ɗaukaka mai girma, amma mafi yawan yayan Adamu ba su gane ba domin ɗaukakar Allah da ɗaukaka ta duniya daban ne, Nasi ya ce, Domin kun san alherin Ubangijinmu, Yesu almasihu, ko da yake shi mawadaci ne. sai ya zama matalauci sabili da ku, domin ta wurin talaucinsa ku wadata. Korintiya ta biyu Sura takwas, aya tara, Nasi ya ce, A wannan yankin ƙasa kuwa, waɗansu makiyaya suna kwana a filin Allah, suna tsaro a garkinsu, tumakinsu da daddare, sai ga wani mala'ikan Ubangiji tsaye kusa da su, ɗaukakar Ubangiji kwa kuma ta haskaka kewayarsu, har suka tsorata gaya, sai mala'ikan ya ce masu, Kada ku ji tsoro, gashi albishiri na kawo maku na farin ciki mai yawa, wanda zai zama ga dukan mutane, domin yau an haifa maku mai ceto a birnin Dauda, wanda yake shine almasihu, Ubangiji. ga alamar za ku gani za ku sami jariri rufe a zanin goyo kwance a komin dabobi ba labari sai ga taron rundunar sama tare da malekun sunan suna yabon Ubangiji suna cewa, Ɗaukaka ga Allah ta tabata can cikin sama mafi ɗaukaka a duniya salama ta tabata ga mutane da yake murna da su matuka da mala'iku suka tafi daga gare su suka koma sama sai makiyayan suka ce wa juna mu tafi baitalami yanzu mu ga abin nan da ya faru wanda Ubangiji ya sanar da mu, sai suka tafi da hanzari suka sami Maryamu da Yusufu da kuma jaririn kwance a komi da suka gan shi, suka bayana maganar da aka fada masu game da wannan ɗan yaron, duk waɗanda suka ji kuma suka yi ta al'ajibin abin da makiyayen nan suka fada masu. Luka Sura biyu, aya takwas zuwa sha takwas, makiyayan suka koma suna ta ɗaukaka Allah, suna yabonsa, saboda duk abin da suka ji suka gani yadda aka gaya masu, Luka Sura biyu a ashirin, amin. Nasi ya ce, Sa'an da aka haifi Yesu a Baitalami ta ƙasar Yahudiya a zamanin Sarki Hiridus, sai ga waɗansu masanan taurari daga gabas suka zo Urshalima suna cewa, Ina inda aka haifa sarkin Yahudawa domin mun ga tauraronsa a gabas, mun kuma zo mu yi masa sujada, da sarkin Hiridus ya ji haka, sai ya damu kwarai, haka kuma dukan mutanen Urshalima, sai ya tara dukan manyan firistoci da manyan a taurat da jama'a ya tambaye su inda za a haifi almasihu, sai suka ce masa, a Baitalami ne, ta ƙasar Yahudiya, domin haka anabin ya rubuta cewa, Ke Baitalami ta ƙasar Yahuza, ko kusa ba ke ce mafi kankanta a cikin manyan garuruwan Yahuza ba, domin daga cikinki za a haifi wani mai mulki wanda zai zama makiyayin jama'a Isra'ila, sai Hiridus ya kira masanan nan a asirce, ya tabbata daga bakinsu anahin lokacin da tauraron nan ya bayana, sa'an nan ya aike su Baitalami, ya ce, Ku je ku binciko mani ɗan yaron nan sosai, in kun same shi, ku kawo mani labari, don nima in je in yi masa sujada. Matiyu Sura biyu aya ɗaya zuwa takwas, su kuwa da suka ji maganar sarki sai suka yi tafiyarsu, ga shi kwa tauraron da suka gani a gabas na tafe a gabansu, har ya zo ya saya bisa inda ɗan yaron yake, da suka ga tauraron sai suka yi matukar farin ciki, da suka shiga gidan kwa sai suka gan ɗan yaron tare da uwa uwatasa Maryamu. suka fadi gabansa, suka yi masa sujada, sa'an nan suka kwance kayansu suka mika masa gaisuwar zinariya da luban da mur, amma da aka gargade su a marfarki kada su koma wurin Herodus, sai suka koma ƙasarsu a wata hanya daban, Matiyu Sura biyu, aya tara zuwa sha biyu. mun gode maku da ba mu hankalinku, Allah ya albarkace ku, ku yi tunani a hankali game da abin da mala'ikan Allah ya ce da makiyaya, kada ku ji tsoro, shi albishiri na kawo maku, na farin ciki mai yawa, wada zai zama na dukan mutane, domin yau an haifa maku mai ceto a birnin Dauda. wanda yake shine almasihu Ubangiji, Luka Sura biyu aya goma zuwa sha ɗaya, sai an ji Marku, ni ne abokinku Haruna Fanle. Hanya ta adalci, hanya ta adalci, koyarwar Malam Paul Bramson. Transworld Radio ya tsara wannan shirin Haruna Fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu. shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci, hanya ta adalci.